Jaruma Nobel TV. Ku danna mana subscribe sannan ku danna mana kararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryarmu idan mun ɗora. Mun gode. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh da kowa yana cikin ƙoshin lafiya Allah ya sa haka ne. Ina matuƙar godiya da bibiyata da kuke yi da kuma sauraro na da kuke ito ina godiya sosai sosai wallahi rashin da ya sa kwana biyu ban kawo muku Nobel ɗin nan ba saboda abubuwa ne suka min yawa ba insha Allah yanzu komai ya yi daidai bi iznillah kar a manta kuma a danna mana subscribe sannan a danna mana ƙararrawa da liking da comment da abin da ake so da abin da ba a so da gyaran kurakurai ne ma dai dukkan nan dai ina muku fatan alheri ina son ku nan ku masoyana na gode sosai sosai Allah ya saka wai cikin ƙaya babi na hamsin da biyar bismillahir rahmanir rahim ne ya zuba min harara babu shiri na dauke idanuwa na na kamar yadda ya bugata a lallausar kujerar tasa dariya na zo min a cikin raina don ni mamakin yadda ya iya harara wa mutane nake sai ka ce wani mace da ƙyar na iya rike dariyar da ke ta son fallasa na kasa flash ɗin a jiki duk abin da nake yana tsaye ne a kaina har na kunna bidiyo din har ya kai karshe ya sake komawa baya bai ce komai ba ganin ban ta yi sau uku yake magana sai na jiyo dan in ga koma dai ni kadai nake kallon mamaki ya kama ni ganin sa tsaye a baya na hannayensa duka biyu cikin aljihun wandonsa idanunsa akan kwamfuta alamar duka yana kallon su idan kin gama kallon na sai ki nuna inda baki gane ba ya faɗa kasa kasa kamar wani mai tsoron ajisa fuska na kumbura tare da ɗauke kaina a raina na ce kaiwa ma ya kai ka iya kallon mutane hannuna na ɗaura saman mouse ɗin na yi zumin daidai wajen mai faci ina faɗin akan mai facin nan ne dama kamar akwai alamar tambaya dangane da shi don kasa karasa maganar ne saboda kusancin da muka samu a dalilin rankwafowar da ya yi har muna jin saukar numfashin junanmu ya ɗora hannun hagunsa saman tebul ɗin na na damar ko saman nawa da ke kan mouse da sauri na runtse idanuwa na tare da yin azamar janye hannuna da ke kasan nasa saboda wani mungun harbawa da zuciya ta ce bai ce komai ba shi kam ko ajajinta sai ma kokarin mai da bidiyon su lali da na yi matakar takura da tsorata da wannan kusancin namu da ya matakar yawa har ta kai jikina ya fara rawa idanuwa na suka ciko da kwalla sun bana fahimtar bayanin da yake mamma don sama sama nake jin sautin muryarsa jagwata duk abin da yake akan sani ya yi yana kallon ta masa idanu zufa duk ta tsatsafo mata a goshi tamkar babu AC a ofis din am ya faɗa a can ƙasan makoshi ya janye jikinsa a mamakin sa sai ta soke ajiyar zuciya mai karfi hawaye sun silalo saman kumatunta saurin ɗauke kanta kansa yi tamkar bai gani ba har bigewa nake da shi wajen rawar jikin miƙewa daga kujerar jin ya matsa na goge hawayen da ke bin kumatuna ba tare da na bari ya gani ba gefen teburin na koma na tsaya na a kasa na ce saɓa rana kawai na je can da shi sai na karasa tattara bayanan jawar da har yanzu yake binta da kallo ya limshi idanu ya buɗe yana kokarin danna dariyar da ke son kwafce masa murya a dakile ya ce bar shi zan karasa dauka wannan fayas ɗin ki kai mu hafi zuwa an jima ki dawo za mu fita ba wani fahimtarsa nake ba kai kawai na ɗaga masa na ba files ɗin na fice cikin sassafa a raina banda takaici babu abin da nake ji me yasa halin mazan wannan zamanin kusan duk ɗaya ne burin su kawai su taɓa macen da ba muharramar su ba a matsayin wayewa ashe shi ma mutumin nan haka yake ban sani ba ai kam na daina sakar masa fuska wallahi na faɗa a fili cike da takaici ƙarfe biyu muka fita cin abinci ni da ummi sai da muka gama ne ƙoƙarin biya sai na gama kuɗin da ke jakar tawa ba za su isa ba kusan ko da yaushe ummi ke biya mana in har ba da yayi kasan muka zo ba sai ga da kunya hakan ta ci gaba da faruwa ai ATM dina na shiga lalube dan na ba su cire amma sai shi ma din bai ban gansa ba gabana ne ya shiga faduwa dan dama shi kadai ba duk kat ina ba sa ciki kenan tunda a tare nake ajiye su waje guda kuma ina da tabbacin ita ce jakar da na san na fita da ita daga gida last wami yake ta lalube haka ne kamar wata makauniya Ummi da ke shan ruwa ta faɗa bayan ta ijiye kofin guntun tsaki na ja ina mai bata amsa da ai na ma fa makauniya yin ummi wallahi ban ga duk katsina ba kuma ina da tabbacin a nan ciki sake a tai tana baya taɓa ni sai dai kuma fa da gaske babu dan. hankali na yayi matakar tashi ummi na shiga uku ina na jefar ni bili ba zan sani ba amma na san baki da mantuwa yaushe ne banki da su ummi a ranar lahadi fa da hannuna na saka su cikin nan da zan fita tace ai da sauki ma rigima tuna ranar ina da ina kika je da kin tabbatar a ciki suke zama ne ido na cike da kwalla ina tunano dukkan abin da ya waka ni a wannan yana da sauri na kalli ummi ummi idan ma har yardawa ne to ba zai wuce waje biyu ba wallahi ummi ta ce ina da ina ne salon da wani gadin amma ba rana bincika a salon din don ina da namban ma'aikaciyar su daya ummi ta biya kuɗin muka fito a wajen sai da muka koma ofis sannan na yi kiran numban da na 7 da ladies miro bugu biyu ko aka daga bayan mun gaisa an ce dan Allah ki yi hakuri na kira ki me ne bi ba a lokacin da ya dace ba daga can tai dariya da faɗin la babu komai na ce oke na gode ranar da na zo wajen nan naku ina tunanin na yarda wa ina sun hankali na bai kai ba sai yanzu ina fatan a nan na yarda din sai dan jimu na wasu sakanni kafin ta ce i e, tabbas a nan kika yarda amma ba ta wajen mu tana masarauta wajen sa'an an ta'amatar rahama dama sun bar sako akan idan kin zo nema a baki katadin su yanzu yaya za a yi kenan wani sanyi na ji ya ratsa ni na sauke numfashi da cewa babu damuwa idan na tashi aiki zan biyu na amsa na gode sosai ta amsa da babu damuwa sai kin zo bayan mun kashe wayar ne na faɗa ma ummi duk yanda muka yi daga ni har ita mamaki muke ta yi na cewar wallet ɗin na masarauta ban samu kiran bas ba kamar yadda yace za mu fita har lokacin tashi gai zuwa ne na sanar ma ya yi kasum ya wuce gida ni za mu je ni da Ummi wajen wanke kai yanzu ma da damuwa na iske sa dan haka bai wani jamin zancen ba ya ce mu haɗu a gida ni dai al'amarin nasu sake ɗaure man kai yanzu ma har muka isa Ladies Miro ban bar mamakin wannan canjin nasa ba sosai ummi ta rikice da haduwar wajen har da ma alƙawarin zuwa wannan weekend din su mata aiki ba mu sha wata wahala ba muka samu wadda na kira din ta bani kat ɗin da suka bari ba mu dade ba muka fito dan magaraba ta gabato ummi ta ajiye ni a gida ta wuce ko da na shiga sai na iske an sallamo an ta shahu da falon cike da dangin momi da suka zo duba ta ni dai na gaishe su ita ma ne mata yaya jiki na wuce saboda a rayuwata na tsani kallon wulakanci so kuma na ga alamar in dai ba nasu ba to kowa banza ne wanka na fara yi har da wankan tsarki saboda na ya gudu na fito na gabatar da sallar magariba ne a jikar ina zaune a wajen har aka kira isha'i har lokacin ina jiyo hayaniyar yar gidan su momi duk da yunwar da nake ji sai na zaɓi hakura na kwanta a haka dan kayan makulashin da ya kasan ke yawan siya min nakan ijiye a ɗaki su ne zamanci gefe guda kuma ina kokarin kiran numfan jikin katin da aka bani sai da ta kusa tsinkewa aka daga mun yi gaisuwa da wadda ta daga din a watan duk ban san wace ce ba kafin na mata bayanin kaina na yi mamakin yadda ta yi saurin ganewa kai tsaye ta ce na tura mata adres ɗin inda nake kawai za su zo su kawo mun har gida sosai na ƙara mamaki da jinjin kyakkyawar tarbiyyar su gaskiya san ba su da girma kai san ba waɗanda suka fito daga babban gida ba godiya ne mata muka yi sallama ban zauna ɓata lokaci ba na tura mata namba dan ina da buƙatar fax ina su dawo hannu na da gaggawa jin gidan yayi shiru ya sa na miƙe don fitar motoci da naji ya bani tabbacin duk sun wuce Karamin hijab na saka saman wando da riga kayan barci na kalar ruwan hoda na fito wata irin muguwar yunwa nake ji wallahi rabona da abinci tun wanda muka ci da ummi da rana babu kowa a falon duk sun tafi na wuce kicin hankali na kwance plus kawai na gani zube wanda suka ci abinci sai dai babu komai a kulolin duk an cinye cike da haushi na fara kokarin dora noodles dan ba zan iya hakurin kwanciya ban ci komai ba nan da nan na kammala dafawa na fito mamaki ya fama ni jin kamshin turaren da ban yi zato ba zuciyata sai harbawa take da sauri da sauri yi wa na shiga a falon sai ko ido na yi sauka akan wanda zuciyar tawa ke raya min tsaye yake dafe da karfen benen da ke falon waya akan kunnensa kamar ko da yaushe kananan kaya ne a jikinsa ido cikin ido muka kalli juna ne azamar janyana hawa ina rinke filis din indomi dina da ke tattarori ina ji a jikina har yanzu kallo na yake hakan sai ya haifar min da tafiya a hankali kamar wata hawainiya har na shige lungun ɗakin mu ni da anti amila jawad da ya kasa ɗauke idanuwansa akan ta har sai da ta shige sannan ya sauke ajiyar zuciya yana limshi ido da cijin lips ɗinsa na ƙasa sannan ya ci gaba da wayar sa bai wani jima ba suka yi sallama ya mai da wayar aljihu idanuwansa a kan langon na fili ta shiga cike da kasalar da ta saukar masa yanzu nan ya haye saman ya koma wajen sira da alhaji baba da uncle nasir da suka zo tare suke tattaunawa ban kawo komai a raina ba dangane da ganin basu gidanmu tunda ai dama ya yi mata alkawarin zuwa sannan kuma ga an tasha shahuda ta dawo gida ita ma abinci na na ci hankali kwance na burush na kwanta domin na huta mu raina Allah ya dare washe gari safiyar alhamis ko da na tashi sai na ci karo da abubuwa uku na farin ciki sun same mu na farko samun saukin anta shahuda da har aka sallamo daga asibiti a daren jiya na biyu maganar aurenta da wasu bayan an sha gumurzu ya amince da kyar saboda suka baki da kakansu ya a magana na uku tsaye da maganar aure na da yaya kasan bayan da ya je wajen dangin mahaifina ya same su ashe a jiya da rana an tsaye da aurenmu rana ɗaya da su anta shahuda bayan sallah karama da sati biyu ko ba komai na samu kwanciyar hankali da natsuwar zuciya don nikan abubuwan da ke faruwa na wannan lokacin suna matukar tsorata ni da ni da saka ni firgici ban kara tabbatar da ina son yayi kasin ba sai da aka tsaye da ranar auren nan namu shi kansa wani sake lallaba ne yake da ji da ni a yau dukkan abin da zai saka a gidansa kuma sanda muke tafiya wajen aiki ya nemi shawara ta haka ma ka halle sai da ya ce na faɗi duk abin da nake bukata ni dai kunya ce ta kama ni ce kawai na bashi zaɓi sai dai abu mafi bani mamaki su ne jama'a gidan musamman mamomi ko da ta ban taba tunanin za ta goyi bayan aure na da yaya kasin ba amma sai gashi ko da a fuska bata nuna komai ba sai ma shirye-shiryen gagarumin biki take na nuna musa'a akan babban ɗanta namiji da za ta fara aurarwa yayi salman ne kawai da an ta'amula sun shafe ma idanuwansu ba suna ƙara faɗaɗa hantarata da muguwar tsana akan ban cancanci zama matar dan uwansa ba kiri-kiri suke nuna hakan babu ko kara a wannan safiya su da dai ba su tsawatar masa ba sannan ba su goya masa bayansa ba yaya kasim ne dai fa da ya kansu da masifa har sai da na roƙe su yi hakuri kafin ya shiru muka fito tamni dai lamarinsa bai bata rai alhamdulillah tun da wanda zan zauna da shi yana suna sannan iyayensa ma suna suna don su nasu sun ce ba sa yi ni a ciki a dangi ma dai akwai 'yan adawa don har da inna zainabu faɗa ta ta madat akan haɗa na aure da ɗansa da yi kamar yadda an ta'amala take faɗa min cikin gori da tsanawai a cewar inna zainabu duk 'ya'yan manyan mutane masu kuɗi abokan dat Asim ya rasa wadda zai so sai ni haka ta yi sa jaraba tamkar ita ce ta haifi koya ya kasan nan. duk wanda ya kalle na ofis yau ya san ban da wata damuwa ta tare da ni dan waɗanda ma suke faɗin ba sa ganin dariya ta yau sun gani har ma da haƙo na sai dai abin da ya ɗaura kaina da mamaki rai a ɓaci na gabas yau don ko da na kai masa sako ofis bai ko amsa gaisuwa ta ba bayan sallama sannan har na fito bai ce da ni uffan ba idanuwansa jajir haka ma jijiyar kansa duk sun yi rudu rudu duk sai na ji babu daɗi don ko ba komai nima ranar da na ciwon mara ya bani kulawa da nuna damuwarsa a kaina da alama kuma yau shi ma bai da lafiya ne kasa zama ne waje guda na koma ofis ɗinsa wai na ji me ke damunsa ku ji ƙarfin hali irin na wato aiko don bai jiyo ta ba da daɗi dan fattato ko ne tamkar zai gaggalla min maruka. Allah dai ya taimake ni na gudu a kofar ofis din muka ci karo da gimba kamar a rigice yake ni dai na bashi hanya ya shige ko gaisuwa ba me ba sauka ne kasa abina ina kunkune ban sake bi da kansa ba har aka tashi aiki kuwa sai a wajen ummi nake jin gulmar wai ta gabas ya fita dazu zan saba ta kamar zai tashi sama ban kula ta ba ita da zancen na ta dan haushinsa nake ji akan abin da ya min daza mamaki mata ga kama da muka isa gida ne iska an tace gudar da ta kwana biya asibiti rai a hannun Allah zaune suna hira hira mai nuni da tsare-tsaren biki a raina an ce dama ciwon so ke ta ashe ta samu yanzu kun ga ta miƙe har da tsara biki kamar wani auren farko na ƙara zancen cike da takaicin da ban san dalilin sa bane ba ko da ni sallama ba su amsa min ba sai momi kaɗai samun mu ita kaɗai ta yi min haka ma amsa gaisuwa ta jikina duk sai yayi sanyi na wuce su kwalla na cika min idanu na san dole ne sai na sake ɗaura ɗambar haƙuri kam dan matsalolin da masu suka fi haka za su biyo baya akan aure na da yayi kasam har ni wanka na fito hawaye ba su daina gudu a idanuwa na ba bayan sallar sha'i, sai ma na ji gidan tsit kuda na leko iska ne duk su fita suka yi daga ni sai yayi ƙasam da na iske a danin tebul yana cin abinci aka bari gidan da alama zama ne muka ci tare muna yar hira bayan mun kammala ya bata sashin sa ni kuma na koma daki ne shirin kwanciya dan barci nake ji kuma ina kwance har tara na dare barcin bai ɗauke ni ba ban kuma ji motsin dawowar su momi ba sai na ji wani tsoro na shiga ta a hankali addu'a ne na kwanta ina fatan barci ya ɗauke ni mai nauyi ko zan samu natsuwa ubangiji kuwa sai ya amsa roƙona barcin ya gaba da ni babu zato inna lillahi na ambata cikin a cikin farkin barci na lokacin da abin da ya faru kwanaki hudun da suka shuɗe da na manta shi gaba ɗaya a raina yake neman maimaita kansa a wannan daren tamkar ranar ma a yau a matuƙar yayyace na farka jikina na mazarar rawa haɗe da bugawar zuciya tamkar za ta fi sauƙin jina ta fito na fashe da kuka ina mutsun fita daga jikinsa sai dai hakan ta gagara a yau don yi min riko ba na wasa ba ga baki na an ɗaure shi da yanda ba zan iya magana ba wata irin siririyar dariya ya sake a cikin kunne na yau ma dai muryar tamkar irin ta wancan ce aha sannu jaruma yau ma na dawo gare ki ranar kin yi nasarar kora ta ko to ki sa a ranki yau duk gudun ki ba za ki iya tsere min ba har ki sai ce da kike isa ki ruguza ni na zo miki da lallami ranar amma kika ki saurara ta ba baki isa zama matar aure ba yarinya sai na karba abin da yake nawa gashi kina a cikin yanayin da na fi bukata ma kina haila kina bani shi kenan don samun sa ba da igiyar aure a ki ba shine yafi komai muhimmanci ba kuma zan sake bibiyar ki ba da na samu cikar buri na haha bilkisu ke ce kammaluwar nasarata ke shekara shan nasarori na da dukkan wahalhalu na na tsawon shekaru zan cika nasarata haha ta kike tunanin zan bari ki kwafce mu daura miki igiyoyin aure tunkurni aka daure da igiyoyin ta ya zan bari hakan ta kasance ban amshi abin da yake cika makin nasarori na ba abin da nake ta bibiya tsawon shekaru kenan karki yaudari kanki da tunanin ranar kin tsira yau ma zaki tsira na miki shiri sosai a yau birge su na shirya ma wannan rana dan tana cikin makin da idan na rasa su babbar asara ce a gare ni bana asara yarinya sai dai nasara ha ha ha ha duk wannan maganganun da yake min a cikin kunne na na zama tamkar wata gawa ce a kwance gangar jikina ne kawai a duniya amma na da tunanina ba sa tare da duniya ba a maganar zubar hawaye ma don waɗannan da ma ke saka su fitowa wata irin hasala zuciya ta ke yi da kumburar bacin rai irin wanda ban taba tunanin ina da shi ba haka kawai yau nake jin zuciyata ta bushe duk da ina jin tsoron ya samu nasarar da yake fatan kuwa sai dai ban fasa gaya ma ubangiji na ba addu'a nake kawai ina kiyasta tunanin shaidar da zan iya bar ma koma wane ne wannan shaidanin ba zan yi sake irin na waccan daren ba a yau insha Allah ko da a ce zai ci galaba a kaina ni ma sai na ribanta da shi da izinin ubangiji na lokacin da an je ya sassauta min rukun da ya min yana shirin hawa kaina sai na samu damar ba da dukkan karfi na da ya zo min daga mahalicci na wajen kokarin son ture shi san hakan bai ba mai sauki ne a gare ni dan da alama zan ƙara rayuwata ne wajen ka da munanan addu'o'i da ba za ka samu cikar burin naka ba sai ya zame maka musiba mugu a zalimi Allah ya gaggauta tona asirin kardama ko suwaye kuke aikata ma 'ya'yan mutane barna Allah ya ruguza ku shedanu insha Allah watar jahannama ce makomarku in har ba ku tuba kun koma ga Allah ba ba tare da neman yafiyar bayan da kuke cutarwa ba la'anannu masu ado da rigar musulunci suna cin duduniyar bayan Allah insha Allah ba za ka cika burin nan naka ba ko da ko ka samu nasara a kaina ya faɗa yana danne min baki tare da burkice ni ƙasa ya falla min wani gegetaccen marin da komai ma ya tsaye cak na wucin gadi kafin na kwalla kara ya sa hannu ya danne neman baki tare da kaina da azabar karfi ciniya na fara dan har da hanci na ya hada gaba ɗaya ta ko ina ya kushinsa nake duk da babu farce a hannu na sosai hannuna ne ya sauka akan wuyansa jin wani abu a daure kamar sarkar bit na samu damar sa da masifar karfi saboda fita a hayyaci na da nayi lokacin da numfashi na ke gab da barin jikina so mai saurari bari mu dakata a nan sai mu na gaba domin jin yadda za ta kasance